kada mu kasance cikin waɗanda kul suna maganganun ɓatanci da mugunta ga Najeriya da shugabanninta. Cikin waɗannan kwanaki, zaki ya yawa da shugabannai saman shugaban kasa menene ribar da kake da shi in shugaban kasa ya rasu wani riba kake da shi idan kai kirista ne ko kai musulmi ne kada ka san gaskiya nan cewa Allah ne mai bada shugabanci bai kamata idan an ce maka shugaban kasa ka ba lafiya ka yi addu'a ba Archbishop na Lutheran Church of Christ in Nigeria LCCN Reverend Dr. Nemuel Abubakar Babba ke jawabin bude taro na shekara-shekara na casa'in a garin Damsa da ke jihar Adamawa mai take mu kusanci Ubangiji shi kuma ya kusance mu. Limamin ya faɗakar da mahalarta taron muhimmancin addu'a da kuma zaman lafiya da juna abubuwa biyu da mabiya suka yi sakaci da su da suka jefa ƙasar nan cikin hali da ke ciki yanzu. Bishop Nemuel Abubakar Babba Mustapha ya yi bayanin abin da ya yi sanadiyar rabon kanun 'yan Najeriya. Addini, Kiristanci, Musulunci sun zo sun batar mana da abubuwa mu mun dauke su sun zama abu ne har ya sa ɗan uwanka uba ɗaya uwa ɗaya ba ku iya ku haɗa kai ku yi wani abu ba. Haka kuma kabilanci wanda mun sa ta ta zama a fuska wanda kuma foro ne Allah ya bamu domin dukan mu kabila ɗaya ne da ba abu ne wanda za mu yi rigima da shi ba. Haɗa kai kasan nan Allah ya ba kasan nan Allah ya ba kanmu mu haɗa kai yadda za mu ciyar da kanmu a gaba cikin sa ga taron pastor Gaius Bello Hauta ya yi kira ga kristoci da su nisanci kwaɗayin abubuwa na sha'awar jiki kada kuma su zama masu gafarta wa juna a kowane hali da suka tsinci kansu a ciki muke fama da shi a Najeriya. Allah mai alheri ne, Allah mai tausayi ne, domin in ya bar mutane cikin wancan rayuwa babu ko ɗaya Na nemi Archbishop Nemuel Abubakar Baffa ya mini bayanin muhimmancin taron da ɗarikar LCC ke yi duk shekara. Eh, a kowace shekara tun 1927 ana waɗannan taron domin mu karfafa juna kowane shekara. a cikin magana mu yi addu'a domin kanmu mu addu'a domin kasanmu mu yi kanmu ga Allah cikin watanni ana sa ran da sabon archbishop wanda zai gaji bishop Nemuel Abubakar babba a ƙarshen wa'adinsa na hudu na shekaru goma sha shida ranar Lahadi wanda ya zo daidai da cika shekaru ɗari biyar da ɗarikar LCCN ɗin ta yi a duniya Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya